الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فمما ينبغي الإكثار منه في هذه الأيام الدعاء الدعاء بنوعيه دعاء عبادة ودعاء سؤال وبخاصة في يوم عرفات لقوله عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صحيح أخرجه الترمذي ومالك في الموطأ قال ابن عبد البر وفي الحديث دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب في الأغلب وأنه أفضل وأن أفضل الذكر لا إله إلا الله إلى آخره ذكره في التمهيد وحذاري ثم حذاري أيها الأخ المسلم أن ترتكب سيئات من الأعمال والأقوال فعليك أن تتقي الله تعالى في هذه الأيام حق تقاتل بحيث تطيعه فلا تعصيه وتذكره في والأركان فلا تكفر به ولا بشيء من نعمه وعليك كذلك أن تجتنب البدع في كل ما تأتي من الأعمال فلتعلم أيها الأخ المسلم أن العمل لا يكون مقبولا عند الله تعالى حتى يكون خالصا وصوابا فالخالص ما أخلصت فيه النيات والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا اختل أحد هذين الشرطين فالعمل لا يصاب عليه ولا يؤجر عليه صاحبه واعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها المسلمين na daga cikin hikimomin Allah subhanahu wa ta'ala fifita zamani akan wani zamani fifita wuri akan waɗansu wurare fifita bayi akan waɗansu bayin da haka ne fifita ranar juma'a ta zanto ita ce rana mafi falala a cikin kwanakin mako da haka ne ya fifita waɗansu watanni suka zanto sun ɗara sauran falala da matsayi da haka ne ubangiji ta'ala ya fifita garin makka inda ɗakinsa yake da garin madina wurin hijirar manzansa suka zanto wurare da suka tara sauran wurare falala a cikin duniya da haka ubangiji ta ta'ala ya fifita annabawa da manzanni akan sauran gama garin mutane ganin damarsa ne yin hakan zaɓinsa ne ba wanda yake tilasta shi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar ma kana lahum al subhanahu wa ta'ala da yake halittar abin da yaso kuma yake zabar abin da yaso kuma yake fifita akan abin da yaso ya fifita abin da ya so kan abin da ya so subhanahu wa ta'ala bayi ba su da zaɓi sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara ya kuma zartar cikin hukunci sa na daga cikin hakan fifin ta waɗannan kwanaki guda goma da muke fuskanta kwanaki goma farko na watan zulhijja kwanaki ne masu daraja kwanaki ne masu matsayi kwanaki ne masu falala da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce su ake nufi a cikin faɗin Allah ta'ala wal fajr wa layalin ashr wa shaf'i wal watr wal layli idha yasr suka ce abinda ake nufi da kwanaki guda goma ana nufi goman farko na watan zulhijja malamai sun tattauna dangane da falalarsu tsakaninsu da goman karshe na watan ramadan waɗansu malaman suka ce matsayinsu ɗaya goman karshe na watan ramadan da goman farko na watan zulhijja waɗansu malaman suka ce goman farko na watan zulhijja sun tsara goman karshe na ramadan waɗansu malaman suka ce goman karshe na ramadan sun tsara goman farko na watan zulhijja waɗansu malaman suka yi tawakkufi shaykhul islam ibnu taymiya yace idan mun kalli darare goman karshe na watan ramadan sun fi falala domin a cikin su ne daren lailatul qadr yake wanda Allah ya ce lailatul qadr khairun min alf shahr idan mun kalli yini daga hudowar rana zuwa faduwarta to goman farko na watan zulhijja sun fi falala domin a cikin su ne aka sami yawmu tarwiya ranar takwas ga wata ranar da alhazai suke fita mina da yawmu arfa ranar tara ga wata jajirin babban sallah da kuma ranar sallah din kanta ini na goma wanda waɗannan kwanaki kwanaki ne a yini yini su ne kwanaki mafiya falala da haka dai kwanaki goma farko na zulhijja suna da matukar falala manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da aka karɓo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi yace babu waɗansu kwanaki da aiki nagari ke zama mafi soyuwa a wajen Allah a cikin su sama da waɗannan kwanaki guda goma farko na Zulhijja sahabbai suka ce koda jihadi manzon sallallahu alaihi wa sallam yace koda jihadi sai fa mutumin da ya fita da dukiyarsa da ransa bai kuma dawo da komai gida ba to wannan ne kila ake tsammanin yayi wani aiki da zai tsara ka falala yayin da ka gabatar da wani aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja hadisi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace babu wadansu kwanaki mafiya daraja a wajen Allah mafi kaunatuwar aiki cikin su a wajen Allah sama da waɗannan kwanaki goma farko na Zulhijja ku yawaita hailala a cikin su fadin la ilaha illallah ku yawaita kabar bari a cikin su fadin Allahu akbar ku yawaita hamdala a cikin su fadin alhamdulillah wannan hadisi ne wanda yake sahihi da haka da 'ya'yan uwa kwanaki ne waɗanda malamai suke cewa su ne afdalu ayyamin duniya alal islam mafiya darajar kwanakin duniya gaba daya a cikin kwanakin shekara 360 ba kwanaki mafiya daraja irin kwanaki goma farko na watan zulhijja duk yinin da ya ratso cikin waɗannan kwanaki ya tsara wani yini da baya cikin juma'ar da ta keto cikin waɗannan kwanaki ta ɗara wata juma'ar da ta zo a kwanakin da ba su ba falala domin ta tara falala guda biyu falalar kasantuwar ta juma'a falalar kuma kasantuwar ta a cikin kwanaki goma farko na zulhijja ƴaƴan uwa musulmi tun da waɗannan kwanaki suna da wannan daraja suna da wannan matsayi babba babba abin da ake bukata a wurin bawa mai kaskantar da kai ga Allah mai jin tsoron Allah aikata ayyuka na gari da za su jawo masa yarda Allah su kusanta shi da rahamar ubangiji ribatan lokaci kafin ya wuce domin idan ya wuce babu tabbacin sake maimaituwarsa a kanka ko a kaina ko a mu. da haka duk bawa na gari kokari yake yayi rike shi da yan uwansa masu ayyukan alkhairi kokari yake yayi gasa shi da yan uwansa masu ibada wajen yin aikin da zai kusanta shi zuwa ga neman yardan ubangiji da santa dukkan wani aiki da sun zai jawo masa fushin Allah musamman a waɗannan kwanaki masu kima masu daraja daga cikin ayyuka na ibada da ake a waɗannan kwanaki aikin hajji da umara ga waɗanda suka sami ikon zuwa sanin kunin cewa hajji rukuni ne cikin rukunan musulunci guda biyar sannan wajibi ne da Allah ya wajabta shi akan dukkan wanda yake da iko shi ko iko a cikin aikin hajji ababai ne guda uku abu na farko wadataccen guzuri da zai kai ka ka je ka dawo ba tare da ka ta gayyara ko ka yi bara ba sannan abu na biyu koshin lafiya domin sai da koshin lafiya ne zaka sami yin tsawafi da yin kai kawo tsakanin safa da marwa da tsayuwan arfa da kwanan muzdalifa da kuma wato kaiwa da komowa a wurin mata'in sannan abu na uku amintuwar hanya wato ya kasance hanyar da za ta kai ka daga garin ku zuwa maka hanya ce da ba a yaki ballantana hakan ya bayi zuwa ga hasarar rayuwarka ko dukiyarka ko duka biyu dukkan mutumin da waɗannan ababe guda uku suka tabbata a kansa to kar baya ce cewa Allah bai kira shi ba a'a Allah ya kira shi shine bai amsa ba matukar ya samu guzuri matukar yana da koshin lafiya matukar akwai amincin hanya to cikin aikin hajji ya zama wajibi akan mutum idan mace ce akan kara wani abin na gaba shine ya kasance akwai muharrami tare da ita don ba shi halatta ta yi tafiya sai tare da muharrami wannan na daga cikin mafi mahimmancin ayyuka na ibada da ake a waɗannan kwanaki ga waɗanda suka sami ikon yanzu abu na biyu kiyaye wajibai da Allah ya wajabta akan bayi tsara sallah akan lokacinta da yinta a cikin jami'i hakan wajibi ne a cikin kowane kwanuka amma abin yakan ƙara bunƙasa a cikin waɗannan kwanaki santa dukkan wani haramun da ubangiji ta'ala ya haramta a ka? haramun din da ya shafi sako tsakaninka da Allah kaɗai, kamar tangiya ko dukkan wani kayan maye da ke kwance hankali da tunanin ɗan adam ko kuma saban da ya shafi shiga haƙƙin wani kamar sata sabawa ubangiji ne sannan kuma shiga haƙƙin wani ne wanda ka raba shi da dukiyarsa sane da yankan aljihu da zalunci ta kowace irin fuska nesantar hakan wajibi ne akan bawa a cikin kowane kwanaki amma wajibin yakan ƙara bunƙasa a cikin waɗannan kwanaki masu ɗimbin albarka da haka wajibi ne mu kiyaye ababai na wajibai a cikin waɗannan kwanaki irin kiyayewa ko sama da kiyayewar da muke a kwanakin da ba su ba wajibi ne mu nisanci haramun a cikin waɗannan kwanaki makamantiyar tsanta ko sama da nesantar da muke yi a kwanakin da ba waɗannan sannan abu na uku yawaita ayyuka na nafila bayan sauke farali domin aiki na nafila game da ya tabbata cikin hadisai da su ne ake cike gibin da aka iya samu a cikin aikin farallaka ko aikin farallaka sannan aiki na nafila yakan jawo wa bawa kusanci da ubangiji yakan jawo masa samun walitakar Allah subhanahu Ta'ala. da haka Allah madaukakin sarki ya bayyana dukkan guda biyu farali da wajibi yace bawa ba zai kusance ni ba da wani abin da na bi kauna sama da abin da yake na wajibi duk abin da zaka yi Allah ya soka to a bayan wajibi yake wajibi ne fi dawo maka yaddan ubangiji wajibi ne fi dawo maka soyayyar ubangiji sannan abu na biyu shine nafila ubangiji ta ala ce wa ma zalu abdi tarrabu ilayya min nawafil hatta uhibbu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yumshu biha wa rijluhu allati yamshi alaiha bawa ba zai kusan ba zai gushe ba yana kusanta ta da ayyukan nafila har sai na kaunace shi in ko na kaunace shi zan kasance zan kasance jinsa da yake ji da shi in zama ganinsa da yake gani da shi in zama hannunsa da yake bayarwa ko karba da shi in zama masa kafarsa da yake takawa da ita malamai suka ce fassarar wannan shine tawfiki daga mankasar da ubangiji subhanahu wataala zai yi maka wajen yadda ba za ka sarrafa wannan gabbai ba cikin sabon ubangiji sai cikin biyayya ya zame maka gani ba ka kallon abu sai wanda ya yi izini ya halatta ya ce a kalla ya zame maka ji ba ka sauraron kirme da kaɗe kaɗe da harikido da sakarci sai abin da yi izini a saurara karatun alkur'ani da daɗaɗen kalmomi da zance na gari ya zame maka hannunka ba ka bayarwa sai abin da yi izini a bayar ba ka karɓa sai abin da yi izini a karɓa ya zane maka kafarka baka taka kafar ka je wani wuri da ita wurin da yake da'a ne baka taka ka je wurin sako da ita gaman tar ubangiji ta ala ke wa bawa ya ba shi kariya a cikin wannan gabbai nashi wannan shi ita ce fassara daga cikin fassarorin malamai magabata sabanin waɗanda suke fassara wannan hadisi gurgo fassara da cewa Allah ya zama jinka ya zama ka ya zama hannunka da kafar ka ma'ana kai din ka zama Allah shi Allah ya zama kai wal iyaz billah wannan mafi munin fassara kenan da har ke ya taɓa furtawa a dangane da fassarar wannan hadisi domin wannan daure gindi ne ga aqida ta hululi wato mutum ya zama Allah Allah ya zama shi wanda karshen hadisin ya karyata su tunda ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wala in sa'alani la ufiyanna wala in sa'azana la uizanna in har ya roke ni to zan baki in har ya nemi kariya ta to zan tsare ki to kaga ya nuna akwai mai roko akwai wanda ake roka shi bawa shine mai roko din shi kuma Allah shi ake roka sannan akwai mai bayarwa akwai mai karɓa sannan akwai wanda ake neman tsari wajensa akwai mai bada tsari da kariya din shi bawa shi ke wajensa akwai mai bada tsari da kariya din shi bawa shi ke ala ya haramta mana dan dacewa da yadda Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na hudu yawaita bari da hailala da hamdala kabarbari Allahu akbar hailala la ilaha illallah hamdala fatar alhamdulillah yana daga cikin sigogi da aka bi daga wajen magabata da ake son mutum ya ta su ya maimaita su da yawa a waɗannan kwanaki ko dai ka ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wal Allahu akbar guda biyu a farko sannan sai la ilaha illallah guda daya sai kuma Allahu akbar guda biyu sai walillahi alhamd so daya bari in mai takadi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ko wannan ko kuma siga ta gaba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira wato Allahu akbar har sau uku ka cike su da faɗin kabiran a ƙarshe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira haka ake so ka maimaita in maimaita maza da mata kowa ya maimaita kuma ana son mutum ya yi a bayyane don ya zanto tunatarwa ga sauran yan uwansa musulmi ba ta aka yi fara ihu da ita ba da hakan ya ci karo da ladabi na zikiri tsakaninka da mahalicinka amma ko ba ce ka sirranta ba dan a cikin sirrantawa kuma baka bayyana da wata sha'ira daga cikin sha'air ba ya kamata ka bayyana amma da sauti wanda yake bai dagu da yawa ba sannan kuma bai yi kasa da yawa ba sannan ya kamata ka bayyana dan hakan ya zanto tunatarwa ga sauran mutane ya kamata mu san cewa ba shi halatta waɗannan kabarbari mutane su hadu su kai tare da sauti ɗaya su fara su ƙare ko kuma a samu wani wani mai bayarwa sauran suna karbawa wani na bayarwa sauran suna karbawa wannan bid'a ce ko da mun gani cewa Abdullahi dan Umar shi da wani daga cikin sahabbai sukan bi rumfuna rumfuna amina sukan bi wuraren taron jama'a su yi wannan kabbara su balla in mutane sun shiga ba sai su bar wajen wannan baya nuna cewa yi suke sauran mutane suna karbawa ko suna yi tare a'a in sun ga an yi shiru an manta an gafala sai su fito sai su yi kabbarar a fili sai wannan ya tuna cewa ah a fa kwanakin kabbara ne sai ya ci gaba wancan ma ya ci gaba wancan ma ya ci gaba sai su bar wajen su sake zuwa wajen wani taron jama'an da aka gafala su maimaita wannan kabarbarai in an ci gaba nan ma su bari su tsallake su je wani wajen haka suke yi littan bihi dan tunatarwa amma ba dan suna yi ana karbawa wani mai bayarwa wani na karbawa ba dukkan wanda ya fahimci haka to ya fahimci abin da ke ba daidai ba in ya fahimci Abdullahi dan Umar bayarwa ke ana karbawa ko ɗaya daga cikin sahabbai sun hada da shi da wani sun yi tare sun fara tare sun kare tare so ake kowa ya nafi shi kadai Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd sannan abu na biyar daga cikin ababen da ake so a yawaita a waɗannan kwanaki azumi ya tabbata a cikin hadisi daga Hafsa radiyallahu anha tace ababe guda hudu manzo Allah bai gushe ba yana aiwatar da su yana aikata su abu na farko azumin ranar Ashura wato azumin ranar goma ga watan al abu na biyu azumi kwanaki goma farko na Zulhijja abu na uku azumi guda uku a kowane wata abu na hudu raka'a guda biyu kafin sallar asubahi waɗannan ababe guda hudu hafsa matar annabi sallallahu alaihi wa sallam tace annabi baya barin su wato wannan sai ya nuna shar'antuwar yin azumi a cikin kwanaki goma farko na zulhijja wannan hadisi ne sahihi al-imam abu dawud da imam an-nasa'i da imam ahmad dan hanbal da sun ruwaito shi al-imam an-nawawi yace abinda ake nufi da yin azumi a cikin wannan goma ana nufin kwanaki tara domin kowa ya sani cewa a yini na goma yini ne na babbar sallah wanda shi kuma ba shi halatta a yi azumi a cikinsa domin ranar idi ba rana ce ta yin azumi ba da haka idan an ce goma ana nufin tara wato kenan dan saboda dalilai da suka nuna haramcin yin azumi a ranar idi imamu nawawi ce mustahabbancin yin azumi a waɗannan kwanaki guda tara, farko na zulhijja mustahabbi ne wanda yake da karfi matuƙa ga wanda ya samu ikon yi kar wani ya fake da faɗin ummu na Aisha Allah ta kare da a gare ta da take cewa ban taba ganin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana azumi ba a cikin kwanaki goma farko na Zulhijja malamai suka ce wannan din fasarar da ake bashi ko dai mu ce ba ta taba ganin yayi ba dan kila ya samu kansa a cikin rashin lafiyar da ta hana shi ko kuma a'a ita ce ba ta san yana yi ba amma ita hafsa da ta san yana yi ta ruwaito kaga wanda yace bai sani ba bai kawo ilimi ba wanda yace na sani shi kawo ilimi Aisha ta ce ban sani ba baya ya cewa annabi bai ba a ita bata sani ba na na Hafsa da ta san yayi ita ta bada labarin yayi da haka dai akwai musabbancin yin azumi a waɗannan Ya 'yan uwa musulmi mu sani cewa cikin ayyukan alkhairi akwai ayyukan da amfanin su ke ketare wanda yayi zuwa ga sauran mutane kamar siyar da miskini tallafawa da abin da ya kamata a tallafawa bawa da yake cikin kunci mara lafiya kudin magani ko maganin kansa wanda ba da abinci abinci huntu kuma sutura da sauran al'amurra da dan uwanka musulmi za su zame masa alaka kai ya rasa yadda zai yi da su ka tallafa masa a cikin waɗannan kwanaki abu ne mai daraja abu ne mai matukar falala kwarai da gaske da ya kamata a ce mun yawaita su a waɗannan kwanaki sannan yana daga cikin abin da ya kamata mu yawaita a cikin waɗannan kwanaki ibada ibada tare da nau'ikan ta guda biyu wato addu'a kai ka addu'a da nau'ikan ta guda biyu addu'a ta ibada shine yawaita zikiri yawaita karatun alqur'ani yin amfani da dukkan wata kalma da ta fi girma Allah subhanahu wataala ko kuma addu'a ta roƙon ubangiji waɗansu bukatun mu masu alaka da duniyar mu ko masu alaka da lahirar mu yana da ke yawaita wannan a cikin waɗannan kwanaki masu dimbin albarka musamman ma kuma a rana ta arfa annan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mafificin addu'a ita ce addu'ar da aka yi ta ranar arfa mafificin abin da na faɗa ne da annabawa da suka rigaye na zuwa faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir maza Allah ce wannan shine mafificin abin da ya faɗa shi da dukkan annabawan da suka gabace shi al-imam ibn abdul bar yace wannan hadisi na nuna cewa a ce addu'a ta ranar arfa addu'a ce da ake sa ran karɓarta wannan baya ta kaituwa ga wanda yake aikin haji har ga wanda yake gida addu'a da du'a kai ranar arfa fil aghlab ana sa ran karbarta sannan kuma mafi bikin zikiri a cikin shine faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ya dan uwa musulmi ni da kai wajibi ne mu ne sai dukkan wani mummunan aiki a waɗannan kwanaki mu ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa mu yi kokarin yi masa da'a kar mu saba masa Mai kokarin ambatan shi da tuna shi kar mu manta da shi Mai kokarin yin godiya a gare shi da zukatanmu da harsunanmu da gabanmu a aikace kar mu bijire mu ubangiji kar mu kafirce ko butulcewa wata ni'ima cikin nemomin sa ya dan uwa musulmi wajibi ne kai kokarin ne santar bid'o'i a cikin waɗannan kwanaki irin yadda kake ne santa su a cikin waɗansu kwanaki ka sani cewa aiki baya zama karbabbe a wajen Allah ta'ala har sai ya cika sarrafa guda biyu sharaɗi na farko ya zanto kai da kyakkyawan niyya kai dan Allah ya baka lada ba dan neman yaban mutane ba ba dan fusa wani ba ba dan burge wani ba sharadi na biyu ya zanto aikin ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an samu cikas a ɗaya daga cikin sharuɗan nan guda biyu to fa wannan aiki ba za a baka lada akan shi ba ba kuma zai zama karɓaɓɓe ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma abin da yake da alaka da sallar idi da abin da yake da alaka da layya da sauran irin dabbar da ya kamata a yi layya da sauran hukunce hukuncen hakan wannan wani abu ne da lokacin tattauna shi ne lokaci na gaba mako na gaba idan Allah ya kai ya yi uwa musulmi ku sani cewa mafificin zance shine zancen Allah subhanahu wa ta'ala mafificiyar siriya ita ce siriyar manzon Allah sallallahu alaihi sallam mafi sharrin al'amura sune kagaggun dukkan wani kagaggen al'amari ba bid'a ne dukkan bid'a bata ce dukkan bata ana yi wa mai ci razani da gidan wuta ubangiji ta Allah nuna mana gaskiya ba mu yi binta ya nuna mana kariya ba mu yi kauce mata Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin واهمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى